This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da zahar Aminu fage da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Asabar. 16 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. kuma a yau shirin zai kawo muku ci gaban tattaunawar da muhammad bashir ladan ya yi da 'yan siyasa da matasa da wasu ma'aikatan gwamnati a yawunde babban birnin kasar kamaru inda suka mai da hankali a kan ko kasar ta kamaru ta more roman demokaradiyya kuwa ko 'yan adawa suna nuna adawa ko dai gwamnati ta saye su da mukamai sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku tare da ibrahim ka'al garba kuma shirin na wannan mako zai mai da hankali ne akan tarihin mulkin mallaka a afirka amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan sai zahara ta fara da karanto mana labaran duniya jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Kafofin yada labaran Lebanon sun ce sojojin Isra'ila sun shiga tsakiyar Lebanon ta ƙasa tun bayan da suka mamaye yankin makonni shida da suka gabata kafin daga bisani su ja da baya bayan gwabza ƙazamin fada da mayakan Hezbollah. Rahotanni sun ce sojojin Isra'ila sun kwace wani tsauni mai muhimmanci a ƙauyen Chama da ke kudancin Lebanon kusa da kan iyakar Isra'ila da sanyin safiyar yau Asabar. daga baya sojojin isra'ilan sun ja da baya daga tsaunin yunkurin mamayar kasar na zuwa ne a daidai lokacin da jiragen yakin isra'ila suka yi lugudan wuta a yankunan kudancin birnin beirut da wasu yankuna yayin da jami'an lebanon da na hezbollah ke nazarin daftarin kudirin da amurka ta gabatar na kawo ƙarshen yakin amurka ta yanke shawarar cewa ba za ta hukunta isra'ila ba saboda mummunan halin da ake ciki na jin kai a zirin gaza bayan da ta bata wa'adin ƙara yawan agajin da ke shiga yankin sai dai karancin abinci da magunguna da sauran kayayyaki ga falasdinawa ya shiga wani mataki a halin yanzu fadar white house a watan da ya gabata ta baiwa isra'ila kwanaki talatin don inganta yanayi ko kuma ta rasa tallafin soji yayin da wa'adin ya cika manyan kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun ce isra'ila ta yi ƙasa a gwiwa sai dai ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar da cewa ba za ta ɗauki wani mataki na ladabtarwa ba tana mai cewa isra'ilan ta samu ci gaba kaɗan duk da haka ta buƙaci isra'ilan ta ƙara ɗaukar matakai kan kayan agajin ƙungiyoyin bayan da agaji na zargin sojojin isra'ila da daƙile kai kayan agajin a gaza kusan ɗaukacin al'ummar falasɗinawa kusan miliyan biyu da uku sun dogara ne da taimakon ƙasa da ƙasa kuma likitoci da kungiyoyin agaji sun ce matsalar karancin abinci ta yi kamari kwararru kan harkokin samar da abinci sun ce akwai yiwuwar fara fuskantar yunwa a arewacin gaza da ke fama da rikici ɗaruruwan masu fafutukar sauyin yanayi ne suka yi zanga-zanga a wajen ɗaya daga cikin manyan ɗakunan taron koli na majalisar ɗinkin duniya kan sauyin yanayi wanda za a yi tattaunawar mako biyu masu zanga-zangar sun riƙe alluna suna neman ƙarin kuɗaɗe domin kula da tasirin sauyin yanayi lamarin na zuwa ne yayin da masu sasantawa a wurin ke ƙoƙarin kulla yarjejeniya kan hakan amma ana ci gaba da tafiyar hawainiya kuma masu lura da al'amura sun ce har yanzu ba a san alƙiblar kowace yarjejeniya ba ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An sako akalla mutane goma da aka tsare a lokacin zanga-zangar adawa da zaben shugaban kasar Venezuela da aka yi a watan Yuli, kamar yadda kungiyar fafutuka ta Faro Penal ta sanar a yau Asabar. Daraktan kungiyar Alfredo Ramiro ya wallafa a dandalin sada zumunta na X cewa an saki wasu fursunonin siyasa da sanyin safiyar yau ya ce kawo yanzu an sako mutane goma daga gidan yari da kuma wasu da ba a tantance adadinsu ba daga gidan yari na mata na las crisalidas A cewar Faro Penel, akalla mutane 1,800 ne aka kama bayan zaben shugaban kasar na ranar 28 ga watan Yuli, wanda aka yi ta takaddama aka yi. Zaben da ya baiwa shugaba Nicolas Maduro nasarar ci gaba da rike madafun ikon kasar duk da sakamakon da aka yi ta cece kuce aka yi. Maduro ya hau karagar mulki a shekarar 2013 kuma zai ci gaba da wa'adinsa na shekaru shida masu zuwa a watan janairu zaben dai ya haifar da kazamar zanga-zangar adawa da gwamnati kuma 'yan adawa da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma kungiyoyin ƙadago sun zargi gwamnatin maduro da murƙushe 'yan adawa Wata gobara da ta tashi a sashen kula da jarirai a wani asibiti da ke arewacin Indiya ta kashe akalla jarirai goma tare da raudata wasu goma sha shida kamar yadda hukumomi suka bayyana. Wani jami'in yankin Bimal Kumar Dube ya ce gobarar ta tashi ne da yammacin jiya Juma'a a wani asibiti da ke birnin Janshi na jihar Uttar Pradesh a Indiya. Jami'ai sun ce gobarar ta tashi a inda ake kula da jarirai hamsin da biyar an ceto jarirai arba 45 kuma suna samun kulawa ta musamman. Kawai yanzu dai ba a bayyana abin da ya haddasa gobarar ba. British Patak mataimakin babban ministan jihar ya ziyarci asibitin kuma ya gana da iyalai yayin da ya alkawarin tallafin gwamnati ga iyalan da abin ya shafa da yin alkawarin gudanar da cikakken bincike. A gaida Zahra Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai shirin zauren VOA. Hausan VOA. Makonni biyu da suka wuce mun kawo muku hirarraki kan zaben Amurka kuma an kammala lami lafiya. Yanzu za mu ci gaba da shirin daga ƙasar Kamaru. Yau za mu ji idan an samu nasara yadda ya kamata da mulkin dimokuraɗiyya a ƙasar. Bari miƙa ku ga abokin aikina a Kamaru, Muhammad Bashir Ladan, don ci gaba da shirin. Muhammad Bismillah. To, Malam Muntari Hamisu ta wani fanni 'yan jam'iyyar RDPC eh, kamar da muka saurare su suna wato ikirari da cewa lallai an samu ci gaba a wannan kasa a fannin demokradiyya tun da an kai yadda yanzu wato an yi eh, abin da ake kira regionalization an fitar da su conseil regional hakan nan eh, waɗanda za mu yi alakanta su wato da kakaman hukumomi da su kansu suke zaman kansu kamar na tsara tafiyar jiha Eh, wannan in baka ganin shi ma yana daga cikin abubuwa da suke nuna cewa lallai an ci gaba eh, kaɗan a fannin demokradiyya a ƙasar kamaru duk da dai in ya biyo bayan wato eh, kashe-kashe zube-zuben jini da aka yi a can yanki na shashin ingilishi abin tambaya shine shin jama'an kamaru ki daya regionalization suke so wannan tsarin suka nema ai ba shi suka nema ba abin da ake so a ba da karfe wa kananan hukumomi mu ga suna aiki yau an yi reshon kamar da ka faɗa amma ka sani cewa gwamnati daga yawun da take ba wa rajon kuɗi saboda su yi aiki ba rajon ba ne take samun kuɗi nata wanda take aiki da shi shi ta bi waɗansu hanyoyi wanda gwamnati ke la'akari da su sannan ta yi wannan aiki da su saboda wannan shine wa mutum da rago ka rike igiyan baka bar mutum rago yana amfani da shi kai dai kana kiyaye shi ne kada ya fice gona da kiri ba to wannan abin da muke gani ba abin da jama'an ƙasa suke so ba shi ya saka bai ka zaman lafiya sashin eh, gabas maso yammacin kasan kamaru kudu maso yammacin kasan kamaru ba abin da saka ba zai kawo ba domin ba shi mutane suke bukata ba sai a nemi abin da mutane suke bukata a basu ba abin da gwamnati ta ga dama ta ta dan gutsuro ta tsoma mutane to alhaji muhammad jafaru a cikin eh, kalamunka eh, na farko ka yi ikirari da cewa lallai kuwa an samu ci gaba a fannin demokradiyya a kasar kamaru musamman abin da ya shafi yawan jam'iyyu Eh, da shauransu yancin yin kaza na addini da kuma yanci na wato furta kalamu to shi dai yanci na jarida eh, ala jafaru baka ga cewa da akwai dan wato kalubale akan wannan ba yau kamaru ta zama cewa idan ana eh, siffanta ta a kasashen duniya ana alakanta ta da kama wasu 'yan jaridu musamman akwai wanda kaji 'yan adawa suka lissafa kamar wazizi na shashin Eh, renan ingilishi eh, akwai shi wannan eh, martinez zogo a nan yawunde da shi ma shi yadda abu ya kasance har ya kashe ga musuwa ana dai wato fitar da ababa makamantan haka alakanta su da yadda a jam'iyyar ku kuke gudanar da abubuwa don ku kuke rike da kasar e me za ka iya faɗa mana kawai <coughs> a ah, dangane da batun 'yan jaridu Eh, aikin jarida aiki ne da yake da daraja da kuma mutunci da muhimmanci da gaske domin duk wanda yake aikin jarida wato dole ne a girmama shi domin labarai da rahoton da yake ɗaukowa to daga lokacin da ɗan jarida bai koma ya yi aikinsa yadda yake ba ya ɗauko ƙarairayi ya ɗauku ƙazafi ya ɗauku sharri yana ba da labarin da ba shi kenan ba ka gani dole ne a dakatar da shi ko kuma a hukunta shi amma jarida tana zaman lafiya a wannan ƙasa ba ta da matsalan komai duk wanda kaga ya samu matsala to shi ya jawo wa kansa matsala wannan shine <coughs> to na biyu kuma dangane da batun wayannan kananan eh, eh, hukumomi ƙaramar hukuma da kake bayani na meri da conseil regional da sauransu wannan eh, mu'assasa ce wanda gwamnati ta tsara shi wanda zaɓe ake yi talakawa ne za su zaɓi waɗanda za su shugabance su akan kan waɗannan harkokin shi yasa na ce ba lallai ba ne shi gwamnati ne kawai za ta turo da kuɗi masu meri da su conseil regional da sauransu za su yi aiki a'a akwai abin da ake kira a ana kiransa partenariya wato alaƙa tsakanin 'yan kasuwa da meri zan ɗauki maka misali abin da ya shafi meri abin da ya shafi eh, eh, mairie de la ville da abin da ya shafi kuma a conseil regional kowanne daga cikinsu za su iya tsari tsarin da za su yi su yi kreyen kamar societe anonim a ciki in sun yi kreyen societe anonim a ciki za su iya kulla alaka da kowace kamfani kamar manya-manyan kamfanin nuka wayanda suke kamar su lojiman sosiyo wayanda suke hanya wayanda suke abubuwa da yawa masana'antu to wannan idan an samu wannan ci gaban ai ba shi gwamnati ta taka ba ta saka hannun jarinta jiha za ta ci gaba ba ko kuma karamar hukuma za ta ci gaba ba ita kanta meri za ta iya hada alakanta da duk wanda take so a cikin kasan kamaru ko a kasar waje wannan shine to saboda haka babu babban illa kamar ainomin kumiyemiyar a yi nomin su conseil regional a yi nomin kuwa ku zo ku tsaya ku zo ku naɗe hannu kuna jira kuɗi ya zo daga wajen gwamnati wannan ba shi ba ne ku da kanku za ku je ku nemi partnership waɗanda za su yi ƙoƙari su sa jihansu su ci gaba wannan shi ne to sai ba manga mu dan je ta bangaren matasa eh, yau idan kai naka lissafin ya kaga wani ci gaba aka samu a bangaren matasa don in ka duba za ka ga kamar jam'iyyar RDPC tana da section ta na oshi RDPC na matasa wanda suka yi irin tsari irin nasu suna da shugabansu da shauransu duk abin da ya shafi siyasa kuma suna ciki haka zalika fanni in adawa ma dukka ka ga cewa akwai wato eh, fanni da aka sa musamman saboda matasa to baka ga cewa shigan matasa cikin harkan siyasa ya dan sa an samu ci gaba a wannan kasa ba eh to a gaskiya eh, matasa yau a siyasa musamman ma an ka ɗauka a fannin 'yan adawa matasa suna da yawa Eh, an ci gaba sosai domin zaɓen da ya wuce ma na majalisa ƙananan majalisa da kuma manyan majalisa ma mun samu a ƙasan kamarun matasa dewa da suka je zaɓe waɗansu ma sun lashe zaɓe sun tsaya takara da wato adawa da ma eh, partin ɗin mai mulki eh, a wannan fannin kam akwai ci gaba amma abin da yake damuna ni wato matasa ta arewa wato hausa fulani bari-barin ka ɗauka ɗauka ba mu da yawa da muke yin siyasa wato a bude hakan nan a fallase muna yin siyasa kuma kamar a ta da wato kaga matasa yana so ya yi siyasa amma baya so ya fito ya ba da ra'ayin shi a gaban mutane ko don yana kunya ne ko don yana tsoro ne wannan ne yake kawo min dan matsala kuma a tafiyan da nake kullum na gaya masu abinda aka yi baka nan da kai ba yi da kai ba wato abin din an yi shi ne wato za ka zo kai nadama a baya shi sa wato ina da bukata samu yadda ka bani magana gama matasa musamman ma matasan wato arewa hausa fulani bari-bari mu tashi fa mu tashi mu tashi mu karu mu shiga majalisosi mu shiga wato a cikin wato siyasa sosai kowa ya da zai shiga domin akwai eh, su party dewa yau in ka duba musamman musamman ma rdpc suna da yawa domin a can kaga rdpc suna da kuɗi suna da 'yan gwamnati dewa suna da abubuwa dewan da za su iya taimaka ma matasa amma a adawa kaga masu tafiyar da adawa ma an ka duba su ma fama suke kuma gwamnati ba ta kawo saki ko a ba da kuɗi hakan nan domin 'yan adawa su ma su samu su ji daɗi a siyasan da ake yi wato yadda ka faɗa dai a siyasance dai yau matasa suna da yawa a cikin siyasa a ƙasan kamarun amma matasan arewa akwai kuma aiki Da waɗannan bayanai na Osise manga. za mu dakata a yau. Sai makon gobe za mu ɗora a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Bashir Ladan wanda ya jagoranci shirin. Sai Fiona Wammayi dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya. da Madina Dauda. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A duk sa'ad da ake so kuma ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu na baya. Ko kuma a bibiye mu ta shafukanmu na sada zumunta a Facebook, X da Instagram. Yanzu kuma ga Ibrahim Galba da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji ansar tambayoyin masu sauraron mu da dama ciki har da Umar Gashuwa da Adamu Damboa da Sa'idu Mammani Kano da ke son takaitaccen tarihin mulkin mallaka a Afirka musamman ma Najeriya. To idan masu tambayar na saurare ga ansar da masanin tarihi na cibiyar Arewa House Kaduna, Dr. Salisu Bala ya bayar. Da farko kamar yadda aka sani turawa na yammacin duniya sun yi ma kasashen Afirka da kasashen Asiya mulkin mallaka a shekaru da dama da suka gabata. Kasashen turawa da suka yi ruwa suke saki wurin mulkin mallaka sun hada da kasar burtaniya kasar italiya kasar portugal kasar holland wanda ake ce mata dutch kenan da kasar italiya da sauran wasu kuma kananan kasashe hanyoyin da suka bi wurin aiwatar da mulkin mallaka a kasashen afirka da kuma bangaren asiya ko kuma ce a kasashen afirka da yawa akwai hanya ta farko shine amfani da yan mai asiri wato su ne mutanen farko da suka fara dora kafarsu a cikin yankin afirka kuma wayannan mutane sanannu ne sun rubuta littattafai da wallafa wallafe irin na abubuwan da suka gani a yankin afirka wurin shekara biyu zuwa shekara uku da suka wuce hmm. mutum na farko da ya fara zuwa yankin afirka shine wani mutum da ake kira prince henry wanda ya zo ta bangaren kogin atlantika zuwa bangaren abin da ya shafi yankin india hmm. akwai irin su mongo wanda ya rayu tsakanin shekara ta dubu ɗari bakwai da saba'in da ɗaya zuwa shekara ta dubu ɗari takwas da shida shi mutumin scotland ne kuma likita ne na fiɗa sannan akwai sahok clapperton wanda aka haife shi a ranar sha takwas ga watan mayu na shekara ta dubu ɗari bakwai da tamanin da takwas ya rasu a sokoto a sha uku ga watan afrilu na shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da ishirin da bakwai hmm. sannan akwai richard lemon landa daga shekara ta dubu ɗari takwas da hudu zuwa shekara ta dubu ɗari takwas da talatin da hudu wannan mutumin ingila ne ya zo yankin amurka sau uku akwai su suna nan da yawa waɗanda suka zo akwai henry bass wanda aka haife shi a sha shi daga watan fabrairu na shekara ta dubu ɗari takwas da ishirin da da mutumin gasar jamus ne ya iya rubutun larabci ya yi kuma iya magana da larabci ya yi rubutu ya yi wallafe wallafe wanda ya rubuta wani katin littafi mai jirgi guda biyar da turanci da kuma harshen jamusanci a inda ya faɗi kasuwanni da yanayin yadda ake cinikayya da yanayin yadda ake kasuwanci da yanayin yadda ake tafiyar da mulki da yadda mu'amala take a ƙasashen afirka. da suka da bayanai na leken asiri da turawa mulkin mallaka da shekara ɗari ta zagayo su ne sai suka fara turo mutane yana gudanar da harka irin kasuwanci abin da ya shafi leken asiri na jama'ar mutanen afirka hanya ta biyu da suka bi ita ce kafa amfani da manya-manyan kamfanonin yan jari hujja wato trading companies kenan hmm. a turance idan ka duba za ka duk yankin da ka je na ƙasar afirka za ga akwai irin waɗannan manya-manyan kamfanoni da aka kafa domin rike tattalin arzikin mutanen ƙasashen afirka ta bangaren noma da kuma abin da ya shafi kasuwanci misali akwai british east africa company wanda aka kafa shi a gabacin wato afirka a shekara ta 1888 wanda shi ne ya tabbatar da mai kasar kenya ta dawo karkashin mulkin mallaka karkashin wato mulkin birtaniya har zuwa shekara ta dubu sannan akwai british south africa company bsac kuma an kafa su a shekara ta 1889 karkashin jagorancin wani da ake ce masa cecil john road wanda suka amfani da karfi wurin dawo da yankunan malawi da yankunan zambia da yankunan zimbabwe a gargashin 'yan mulkin mallaka hmm. har ya zuwa shekara ta 1923 akwai kuma uac united african company wanda daga baya kuma aka zo aka yi utc united trading company in west africa waɗannan kamfanoni da su ke 'yan mulkin mallaka suka rinka amfani wurin sayewa sai auduga gyada da fatu da sauran kayayyakin amfani suna tafiya da su kasashen su na yammacin duniya sannan abu na uku ne mulki da suka tabbatar da shi ta hanyar amfani da sarakunan gari misali kamar a arewacin najeriya an yi amfani da sarakunan gargajiya wurin mulkar jama'a ta hanyar da mutane za a tilasta musu su noma abubuwan da ake so ba abubuwan da za su ci da kawunansu ba misali a arewacin najeriya irin wannan mulki ya tabbata sannan shi lugard ya sake ɗabbaka irin wannan mulki na amfani da sarakuna a kasashen yammacin afirka wato area da ya shafi zanzibar kenan mm. amma abin bai tasiri ba mm. haka nan aka zo aka amfani da irin wannan tsari na indirect rule a yankin yamurai inda ba su da sarakuna shi ma bai yi tasiri ba amma irin wannan mulki ya fi tasiri a lokacin da misali aka kafa shi a arewacin najeriya ta hanyar amfani da shi lalugat wanda shi lalugat din nan da shi ne aka yi amfani aka gudanar da wannan a tsari na mulki sannan sun amfani da sojoji saboda suna da bayanai na leken asiri da aka basu na cewa ga irin makaman da mutanen afirka suke amfani da shi wurin farauta da kuma tsare garuruwan hmm. saboda haka suke amfani da sababbin makamai na bindigogi na zamani wanda babu su a kasashen afirka hmm. suka dinga murkushe garuruwa daga wannan gari zuwa wancan gari daga wannan gari zuwa wancan gari haka suka rinka yi har suka ci garuruwan kasar hausa da yaƙi suka kashe mutane suka kwashe tattalin kayayyakin arzikinsu da suka shafi abinci da kayayyakin fasaha na rubutu na ilimi kuma sun sun tadda kasar hausa akwai mutane malamai waɗanda suke ɗabbaga ayyuka irin na addinin musulunci da kuma karantarwa a wannan lokaci. Kuma mm. haka sun yi amfani da makamai da suka kera waɗanda babu irinsu a yankin Afirka. Mm. Sannan sun yi amfani da kuma abin da ya shafi jiragen ruwa wanda da babu hanyoyin zuwa ma ƙasar afirka din dole sai dai a taho da kafa idan an zo kuma za a tadda ruwa ruwa ba zai bari tura su tare ba da yawa sun halaka a wannan yanki na kokarin tsallakawa. Hmm. Da suka kera jiragen ruwan manya-manya sai suka rinka shigowa suna zuwa. Hmm. Suna zama a bakin gaba suna kuma tallan bayi da sauransu. Hmm. Bayan nan sun yi amfani da harka irin ta cinikin bayi. misali su nemi masu kuɗi da masu sarauta su sayar musu da bayi su ɗauki bayin nan su tafi da su kasashen su don su bautar da su ko kuma su bautar da su a cikin garin su ta hanyar sa su su aikata ayyukan da ba a biyan su hakokin su yadda ya kamata. Hmm. To akwai abubuwa da dama da suke amfani da su ire-iren waɗannan. Hmm. Sannan yana cewa shi Malam Bulyamuni kenan yana cewa eh, shin da gaske ne duk garin da suka je sauke sarkin garin suke yi su ɗora wanda suke so? Eh, to gaskiya ne akwai garuruwan da suka je kuma suka sauke sarakunan waɗannan garuruwa duk sarkin da suka tadda suna shakkar al'amuran shi to sai su sauke shi sai su daura wanda zai ci gaba da gudanar da mulki a madadin su misali an duba za a ga a jihar katsina an sauke wani sarki da ake kira sarki abubakar dan ibrahim hmm. wanda aka sauke shi a shekara ta dubu da dari tara da hudu bayan ya fara mulki da shi daga shekara ta dubu daya da ɗari takwas da tamanin da bakwai amma aka sauke shi turawa mulkin mallaka suka sauke shi a shekara ta dubu daya da ɗari tara da hudu sannan akwai sarkin bauchi mm. malam umaru wanda ya karbi turawa mulkin mallaka da hannu biyu a shekara ta dubu daya da ɗari tara da biyu amma duk da haka ba su amince masa ba ba su yarda da shi ba sai da suka kama shi suka kai shi kotu sannan suka raba shi da garin suka tafi da shi ilorin a watan janairu na shekara ta dubu da dari tara da uku mm. sannan akwai sarkin zazzau kwasau wanda shi suka ɗauke shi suka kai shi ushishi daga baya suka ɗauke shi suka kai shi lokoja a shekara ta dubu ɗaya da dari tara da hudu wanda daga baya aka sa wamban zazzau ya gaji sarauta kafin haka na da sarki kaga na uku kenan mm. sannan akwai sarkin bidda malam muhammadu bashir wanda aka sauke a shekara ta dubu ɗaya da dari tara da ɗaya sannan akwai malam aliyu dan sidi sarkin zazzau sannan akwai malam aliyu abdullahi na kano wanda ake kira aliyu babba oh. bayan da soke sarkin zazzau yana ba da bayanai irin na leken asiri cewa ga abin da tura da irin makaman da suke da su shi ma sai aka bi da shi aka sauke shi a shekara ta dubu da dari tara da uku. Oh. sannan akwai sarkin musulmi a tahiru na ɗaya wanda ya ki yadda ya amince ma tura mulkin mallaka ya tafi da ayarinsa aka je aka fafata a yaƙi na ƙarshe wanda ya tabbatar da rugujewar daular daular usmaniya a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da uku wanda aka yi yaƙi tsakanin tura mulkin mallaka da sarakunan musulunci a wannan yaƙi da ake kira yaƙin burmi Mm. wanda a nan ne da yawa daga cikinsu suka rasa rayukansu sannan suka nada sabon sarki a tahiru na biyu mm. kaga idan ka duba tarihin za ga cewa mafi yawa daga cikin duk inda suka je suna sauke sarakunan mm. naɗa na waɗanda za su bi su ba da yawun jama'a su ba wannan kenan duk inda ka je za ka ga suna sauke sarakuna to sai a kasance da mu makon gobe don jin an shin wasu tambayoyin yanzu a madadin dr salisu bala da kuma injiniyan mu na wannan lokacin ni ibrahim kalamu garba ke cewa a huta lafiya da haka ne kuma za mu naɗe tabarman shirye-shiryenmu na yinin yau asabar sai kuma zuwa gobe da safe idan mai duka ya amince ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. kafin mu yi sallama da ku muna taya abokin aikinmu mahmud lalo da 'yan uwa da abokan arziki alhinin rashin mahaifin shi wanda allah ya wa rasuwa a yau allah ubangiji ya ji kanshi da rahama allah ya gafarta mishi ya kuma kyautata makwanci allah ya ba da haƙurin wannan babban rashi in tamu ta zo ya sa mu cika da kyau da imani yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin sai fiona wa mayinan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci mr nick ni aisha mu'azu kake muku fatar asibahi ta gari masu